Daga muryar Amurka a Washington DC. To tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Haka kuma ana iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Haka kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a halin yanzu idan har network ya bar mu ba kamar jiya ba. Haka kuma kai tsaye ana iya faɗawa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina sada da Sodengi. Usman Ahmad Kabara nake tare da su. sauraro a yau Juma'a sha 13 ga watan Janairun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan da farashin aure da aka yi a garin Danbatta jihar Kano. Ya mutane ke kallon al'amarin musamman matasa. Sakon farko daga Fatima Aliyu ta ce ita dokar ta shafi masu hannu da shuni ne ko kawai talakawa aka yi ma don na yi ta sa kunne na ji an taɓo su amma na ji shiru. To sai kuma Zainab Musa mai addu'a ta ce yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan labarin kaya da farashin aure a ɗan batta ya zo mana kuma wannan labarin bai zo min da mamaki ba wannan kaya da farashi ya yi daidai domin ta wannan hanyar ne matasa za su samu sauki wajen aure kuma zina za ta yi karanci a wannan yankin. kin ji fa da sakonni suka fara faɗa kaɗan daga ciki eh. kenan. Mm. Eh. To yanzu ga sakonnin da kuka aiko bisa tambayar da muka muka a shafinmu na Facebook da Twitter don jin ra'ayinku game da ƙayyada farashin aure da aka yi a garin Dambatta jihar Kano. daga Fatima Aliyu ta ce ita dokar ta shafi masu hannu da shuni ne ko kawai talakawa aka yi ma don na yi ta sa kunne na ji an taɓo su amma na ji shiru. To sai kuma Zainab Musa mai addu'a ta ce yau da gobe ikon Allah Hakika wannan labarin kaya da farashin aure a ɗan batta ya zo mana, kuma wannan labarin bai zo min da mamaki ba. Wannan kaya da farashi ya yi daidai domin ta wannan hanyar ne matasa za su samu sauƙi wajen aure kuma zina za ta yi karanci a wannan yankin. Ina kira ga sauran ƙananan hukumomi da su yi koyi da wannan ƙayyada farashi domin sauƙaƙa wa juna. Allah ya sa ƙayyada farashin ya ɗore amin. sai saifullahi bello isiyaku rabdo ya ce yau da gobe tabbas mun ji labari kayyada farashin aure a hukumar bata da ke jihar kano hakika wannan abin a yaba ne domin hakan zai kara ma aure martaba da kima a wajen jama'a kuma ko shakka babu wannan dokar da aka kafa ta nuna mana cewa lalle gwamnati na bada himma wajen rayuwa aure da fatan sauran garuruwa za su yi koyi da wannan dokar abubakar rufa'i fulani ya ce gaskiya wannan karan fa an tabo inda yake ma akasarin matasa kaikayi saboda wallahi maganar kayyada kayan aure dabara ce mai kyau da fatan a nan Nijar za a soke mana kuɗin uniform da ake tursa samu duk satin Allah. To ko menene uniform kuma? To in dai 'yan Nijar sun ji sun samu uniform to in kuma mu ne muka ba mu gane rubutun ka ba to Allah ne ne masani yawa. Mm-hmm. To sai kuma Aminu Yusuf Kari ya ce assalamu alaikum. yau da gobe gaskiya wannan tsari na mutanen dan batta abu ne mai kyau duba da yadda aure yake wahala kuma zina ta yawaita a cikin ƙasa sakamakon tsada aure amma wannan mataki zai rage yawan 'yan mata da samari marasa aure ina roƙon mahukuntan najeriya baki ɗaya da su yi koyi da hukumomin nan na dan batta domin sama wa matasa sauƙin samun aure sai sani mai lange-lange yalwa ya ce yau da gobe aikomi da ka'ida ya fi al'amarin farashin aure ne ya fara wuce wuri har ya kai matsayin maza na ɗarar da magana a aure saboda tsadarsa da fatan Allah ya sa hakan zai sa a cimma nasara. Sai kuma Arabiyu Awal mai faci gidan Madi ya ce tabbas yau da gobe muna da labarin rage sadaki a karamar hukumar Danbatta da ke jihar Kano. Hakika rage sadakin aure da wannan karamar hukumar ta yi da kuma daina zance da daddare da sauran ka'idojin karamar hukumar wannan yayi daidai amma sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata hukumomin gwamnati da na addinin Islama su saka ka'idoji a wannan aure domin idan babu ka'ida a wannan aure aure to lalle zawarawa za su yi yawa a karamar hukumar. To sai kuma Abdulaziz Ismail ya ce abin ya yi kyau wallahi Allah ya sa sauran wurare su ɗauki irin wannan tsari. Sai Aliyu ɗan Musa Hausa Gwammaja ya ce salam ni gaskiya a ra'ayina akan rage farashin aure a ɗan bata shi ne hakan yana da kyau domin da samari da yawa za su samu damar yin aure. To amma fa ya kamata kafin a yi auren a yi a rubuce cewa duk wanda ya yi saki ba da kwakwaran dalili ba to a hukunta shi. Da fatan masu ruwa da tsaki a ɗan bata za su duba magana ta. Sai Abba Bala Harun Tsafe ya ce assalamu alaikum yau da gobe tabbas muna da wannan labari gaskiya ni a nawa gani bai kamata a ƙayyade farashin ba kawai a bar su kamar yadda addinin musulunci ya shar'anta cewa musulmai ne a garin dan batta ai ba su da nassin yin haka domin da sun kalli cewa daga bangaren mace akwai irin su gado katifa kayan cin abinci gara da sauransu da ba su yi haka ba rulanu sa'idu gayari ya ce tabbas mun ji labari kuma hakan ya yi daidai lura da yadda matasa ke kin yin aure saboda tsadarsa musamman a arewacin najeriya ku huta lafiya usman ahmad kabara safinatu sanusu dangi dangi da anti maryam bashir bugaji to wannan an eh, san eh, to to bari mu gyara mishi na tusada so dangi <laughs> sai mustapha rabi'u haruna ya ce to matsalar tana ga maza domin da yawa wasu idan ba a musu gara ba ko kayan ɗaki masu tsada ba to za a ta fama da auri saki har ma abin da ake gudu na zinace-zinace sai kuma baba gana ibrahim zangon daura ya ce a gaskiya ba a yi wa matan garin dan batta adalci ba na ƙayyade hidimar aure domin ba ƙaramar matsala zai haifar ba kama daga cin zarafi tsangwama da kuma yawaita saki daga wajen 'yan uwana maza domin sun san farashin aure ya sauka don haka dole sai an samar da wata dokar da za ta kare su daga dukkan ƙalubale na zaman aure sannan a tsananta aukuwar saki cikin sauƙi sai amina ibrahim 'yan maiduguri ta ce hmm Yau da gobe mun ji labarin kayyada kuɗin aure a ƙaramar hukumar Dabbata na jihar Kano. Ni ban ji daɗin wannan doka ba, kamata ya a bar kowane saurayi ya yi iya abin da zai iya a wajen aurensa, ba bai rage farashin aure ba. Da fatan matasa maza za su yi watsi da wannan dokar. sai kuma mustapha ibrahim dan malumfashi ya ce tabbas muna da wannan labari mai daɗin ji a kunnuwan mu matasa fatan mu allah ya sa wannan abu ya je duk faɗin ƙasar nan a kuma nemo hanyar da za a toshe yawan saki 'yan mata da aka aura a cikin sauƙi ahmad hadeja ya ce to abin da za mu ce kada matasa su yi ƙoƙarin sadaki kuma alhali ba su da hanyar ciyarwa sai ismail ahmed yalwa inguru ya ce ƙayyada farashin aure ba shine mafita ba domin hakan zai iya haifar da aure saki ganin yadda mu suke da saurin sakin mace yayin da suka samu sabani da ita a ganinsa zai iya sabon aure saboda saukin da zai samu jikan malam dan rogogo ya ce assalamu alaikum yau da gobe abinda mahukuntan karamar hukumar dan bata a jihar kano suka yi a bangaren aure abin yabawa ne ko ba komai ba zai kawo karancin cunkoson yan mata da samari a nan yankin arewa. Daga Buhari Kurant mata mai Nijar ya ce gaskiya zai sa yawan mutuwar aure don aure ya yi araha in ka duba auren da aka kashe wa kuɗi zaka ga baka da rarar kuɗin da zaka sake kashewa da fatan za a sake wannan doka. Sai Aminu Ibrahim ya ce Salab a ra'ayina wannan doka ta yi tsari kuma mu samari muna so mu yi aure amma abubuwan da ake yi na auren ya yi yawa amma matsalar ita ce kar mu maza mu yi amfani da wannan damar mu ta auri saki ina kira da masu hannu da tsaki da su yi doka akan haka sai kuma zainab umar ta ce auri saki zai ƙari kenan allah ya kyauta To sai kuma daga ƙarshe a shafin na Facebook Hafiz Sani Murabus Attajiri ya ce tabbas yau da gobe wannan abu ya yi daidai in ji mai ido ɗaya leƙa shantu. Rage farashin aure da ƙaramar hukumar ɗan batta suka yi hakan zai rage yaɗuwar fasadi a tsakanin 'yan uwanmu matasa wanda hakan za ta sa mai ƙaramin taro na iya yin tattaki domin zuwa ya zazzago daidai da shi. Kuma yin hakan ba yana nuna cewa 'yan matan darajar su ta faɗo ba a idon duniya illa an taimaki iyayen garin domin raba su da 'ya'yan tun kafin su ja musu musu abun Allah wadai sannan ina kira ga shugabannin garin su sa dokar sakin aure ba bisa ka'ida ba ta hanyar biyan maƙudan kuɗaɗe kafin sakin aure saboda wasu mu ba su san haƙƙin kansu ba balle ma na matansu ta wafa kin ji mm. Maryam da Safinatu wato yana nufin farashin sakin auren ya fi farashin yin auren haka annan fa yi magana fa wallahi sosai ma to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni To sai mu shakata da wannan kafin mu ci gaba. To eh amma kafin sannan Safina da Maryam bari mu gaya masu sauraro lambar da za a same mu akai domin yau kan tattauna wannan da su ne kai tsaye. Mm, muna so mu ta <laughs> eh, bakin su. Yawwa to mm. alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akan wannan magana ta aure ko kuma sauki ko tsadar aure ko kayyada aure da aka yi a nan duk aka ko auren dan kamar yadda suka kira to haka za mu yi magana akai yau mun gode sai kun kira mu shakata. zuciya ne soyayya tsarin zuciya shigar ta a zuci ba wuya amma fitar ta yana da bakar wahala Allah samu dace <laughs> amin amin to kamar yadda muka ce zamu karɓo yoyi tare da ku zamu yi magana saboda maganar sauki ko tsadar aure musamman gaba daya a yanda yake faruwa a nahiyoyin mu mm. to kin san an ce wai ruwan da ke ka shine ruwa shi sa muka shiga ta arewacin Najeriya tukunna assalamu mm-hmm. alaikum wa alaikum salam to wane ne ke magana kana tare da Abbas Lango ne ne daga Yobe State. To Abbas daga Yobe? Abbas Abbas daga Yobe State. To barka ne Abbas ya aiki. Aiki da godiya. To muna jin ka ka ji labarin an kayyade ka'idojin da za a bi wajen rage wahalhalun al'adu na aure a dan batta jihar Kano? Wallahi mun ji labarin jiya. To ya yi zo muku labarin nan? Wallahi labarin nan ya yi dogon. Me yasa ka ci haka? <laughs> Me yasa ya maka daɗi? Wato abin da ya sa nake dogon matasan mu wallahi suna shan wahala ba dangane da aure. Mm. Tattarawa da kudade, tattarawa kudade, tattara da shekaru suna tattarawa lokaci da ya tafi. To shi ne eh. Allah ta eh. daga wajen jimu nan ma zarbarin mu, su mana wannan abu. To mun gode sosai bari mu sake koma muna da cikin yoban. Salamu alaikum. Hello? To mun rasa ka na yoba na biyu. Hmm. To amma insha Allah za mu samu. Ko dai aure na eh, tsada a yoba ne. Eh, eh ah. shi ne na ga yoba <laughs> biyu jere. <laughs> Karfa mu ji kuma gobe ana cewa auren yobe. Ah, ai lalle ka. <laughs> Ta haka yake. Ai ga eh. wani na a Facebook live mu yana cewa. Idan za mu dinga karantowa duka ko ina ne. Yana cewa wai Garba Kabiru Garba Gusi ya ce wai dan bata here I come. Oh dan bata gani nan zuwa. Mutane za su fara cururuwa zuwa can. To to ga wani. Salamu alaikum. wa alaikum salam usman sannun ku da kokari yawwa barka dai kaduna ne kai tsaye kana magana da yusuf mabalo da ke garin samina kalera local government kaduna state mabalo kwana da yawa mm. <laughs> wallahi ko malam usman sannan ku da kokari yawa to ba mu bayani ko kai ma dan batte da yi go ne kana kanya <laughs> ai kai tsaye wannan bayani yayi kyau amma abin da eh. nake so ne ja kunne akai shi ne yawa ba wai an ji an kuɗi an sako da an kada ka'idan aure ba yawa a'a in aka rike mace mm. a rike ta kaman gwal Yawwa. Haka. Kuma eh. mutum in zai saki mace san abun fada zai saka. Mm. Haka ne. Ba wai kawai a kyale ka kasa mace kawai a kyale ka kana ta shirye shiryen zuwa ka aure wata ba. a mm. baka ka isa ba. Saboda ka ga mm. bulis. Sai mun ji kwakwaran dalilin da ya sa ka sake ta. eh kamar eh, a cikin a cikin kaga a cikin masu sakonnin mu abin da nake son ja ra'ayi kenan Allah ya saka muku da alheri kun yi muna magana da Yusuf Mabado da ke garin Samu na kale Kalera lokacin gama na ramma na ramma mun gode mun gode na ramma mun gode mun gode sosai ramma <laughs> to kin ji na ramma <laughs> eh ai kuma muna da wani ai magana da na wancan muna eh. da na wancan mu amma ba zan faɗa ba <laughs> to ta haka yake ga wani nan salamu alaikum wa alaikum assalam to da muke magana Kuna magana da Suleiman daga nan Yobe. To Suleiman a Yobe na uku fa kenan. Suleiman to muna jinka. Ana gaya maka. <laughs> Suleiman. Ah. Kana jin mu? ya katse ya Allah ya katse shi ma kin ga yobe biyu sun katse amma ɗaya ya samu yayi magana mm. to ai za su ci gaba da kira mm. kenan Za mu ji me yasa muke ta samun kira haka daga Yobe ne eh to kin ga kamar a sakonnin mu wani yayi maganan cewa ya kamata tsada auren ya zama ba ta kai ta saki ba. Mm. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, uh, muke magana? Kuna magana da Abdullahi Bosa wuri unguwar kabu. a jihar Kebbi. To, sannu. Uh, menene ra'ayinka eh. game da kai da farashin aure da aka yi a garin Dan Batta? Eh, gaskiya wallahi sun yi kokari. Don ma gaskiya na ba da goyon ba a haka din don za a samu ma maza gaskiya su yi ta aurayya da yawa. Mm. eh to eh. to to muna godiya sosai abdullahi mm. eh, yawwa to to a huta lafiya usman kafin mu wani ya faɗi eh, wani abin ma da muka yawa ni ma shi <laughs> da gano ba guda haruna ya ce wai kuɗin uniform a Nijar abin da ake nufi shine kuɗin sayan kayan anko a wajen biki wasu sunayen wasu eh. suna yin sayayyar kayan anko da eh, ake eh, shi ne kamar ashobi mu da muke cewa ashobi oh. gaskiya shi ma fa matsala ne anko dole a ga da muka karanto mai uniform din shi <laughs> wala ne to ga fulata mun samu salamu alaikum wa alaikum salam malam usman ya aiki lafiya laudawa muke magana a filato sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga 'yan shanu Jos. To, Kabiru Highlanders barka da warhaka. Amma gaskiya ni ban goyi baya ba Malam Usman. Yawwa, to ba ma abin da kake goyon baya. Alhamdulillah, ni na shi ne in ka duba yanzu. Mm. Zamani ya zo komai ya yi tsada. Mm. In an ce haka ne a wannan wuri, mm. to yana da kyau a ce karamar hukuma ko state government su dinga taimaka ma talakawansu amma in ba haka ba gaskiya wannan dokar ba ta yi mana ba gaskiya eh. wato kana ga saboda tsadar rayuwa sai an yi mm. eh wato kana nufin kamar in na fahimce ka gwamnati ta dan ba da wani dan kaso mai tsoka ta ce gaye yi aure yawa kamar karman hukuma haka ko kuma a eh, state government eh. in za su taimaka ma talakawa to ba Eh, mm. Allah sarki ayya ya katse ke. Ah to yana jin To mun gode sosai mm. Kabiru layin ka yana ta tsalle. Eh. Wato kin je ce a eh. taimaka eh. eh. Amma akwai kasashe da suke yin haka suna ah, taimaka Kamar akwai kasashe a wurare da zaki ga sun tara kamar matasa ki ga mutum dubu goma mm. sai a aurar da su amma ana ba su ba abin yi. Usman. Eh sannan akwai doka in ka saki ka shiga uku. Usman da mara aka taimaka ma gaye aure to kuma sai a taimaka. Eh a da dan jihar. Ah, ga wani mun samu daga Nijar. To salamu alaikum na Nijar. Allah salamu daga Abdulaziz dan agaji da ke garin gaya bangaren Doso. To kuma a Nijar din akwai tsada aure? Eh, to wallahi ko na akwai sai dai muna roƙo ga Allah mu ma Allah sa mu su dauke wannan sari To amma ai ka hmm. san wasu na ganin cewa araha auren tana iya sa kuma ai ta sakin matan. Shi ma fa eh, abin duba ne. Kuma a sa. Hmm. Na na gane sai dai kuma ya danganta daga wanda yadda inda ka samu saboda ana dibin tsarin mutum adalcin shi da kuma abin da ya saura. Hmm. To, to, to, ana gane. Usman. To, muna godiya sosai. Kace mai sunanka? Abdulaziz Muhammad Afan. To mun gode Abdulazizu daga Nijar. Eh, a cigaba da kokarin gwada kiran mu muna son mu ji muna samu daga kasashe bayan Najeriya din ma na gefe-gefen mu din na Najeriya. To salamu alaikum. to ya kai wannan to eh, ka ce nake ce dazun ka da muke kallon wannan shirin nan na da na dan batta din mm. na ga an ce a tamfa ko kala <laughs> kala kaza eh. waye ka ko eh, ne an tsare a tamfa shida wani amma ni ban ga an ce kayan daki ko gado guda ya kamata a kai ba kai an shi an bar shi dai <laughs> eh to shine ai to to kuma kin san wasu suna tunanin cewa ai akwai wanda na taba ji shi kuma yake cewa to ai in ma an sauƙaƙa komai wani sai kawai ya fi son wani a haɗa masa komai da komai da mm. tsadar sai je ya komai shi salamu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne Abuja? Lawal Aliyu ke sawa. To, Malam Lawal muna jin ka. Na gajiya ayyuka. Wallahi lafiya, lau sannu. Ya na ce inda zama suka yawa a kano gaskiya ban ba da goyon bayan wannan wannan din ba a rage kudin auren ba eh kai me ka so a yi kai maimakon haka eh ya kamata eh, idan hukuma su taimaka su ringa agaza masu talakawa din za su idan za a yi auren eh o oh, su taimaka musu kamar eh. yadda wancan ya ce kenan kamar eh, yadda eh, hukuma ya ce hukuma ita jihar kano din o oh, to hukuma ta taimaka yawa ya taimaka ma ta taimaka ma su duka bangaren gaba daga bangaren shi ma'auracin da shi da wanda da ita amaryan da ango eh to mun gode sosai mun gode kwarai yawa to to kun ji yawa mun gode sosai to to maram da safina kun ji shi ma fa shawarar da ya kawo cewa ya kamata a ce an kawo agaji matasa a agaza musu su aure a hukumance maimakon a ce an rage farashin aure kai matasa za ka ga tururuwa wallahi kan wallahi <laughs> ai ga ga Aliyu eh. Musa Umar yake cewa eh. wai shin yana da tambaya eh. wai wannan gara basar yan gari kadai za su same ta ko har da baki <laughs> <laughs> wannan abin tambaya ne to kika ce ke kuma akwai nan kira fa eh salamu alaikum a ah, to mun rasa shi kenan oh. eh to kin san ku tambayar da ya ce ɗan gari da baƙo akwai mm. bambanci kenan dai mm-hmm. Mm-hmm. eh Ɗan gari ne koko kowa da kowa ne Kama mutane kowa kamar ai mutane su gane sai to jama'a kaɗan aka mm. ce har da baƙi ne ina mm. ganin <laughs> ina ga an eh. sauƙaƙa ne dai don mutane su samu okay to eh to ga wani Salamu alaikum Anu alaikum salam. Da wa muke magana? muna magana da abubakar ibrahim to mala abubakar muna jin ka <laughs> wace shawara za ka ba mu kan wannan abu da aka yi a dan bata dan abubuwa duk za su yi sauki insha Allah kana kana goyon baya kenan ina goyon baya eh, ina goyon baya eh to to amma maganar saki fa da ake fargabar ka kuma ya yawa saboda araha auren eh to araha aure kam sai dai Allah ya hada mu da mata eh to to mun mun gode mun gode sosai ina kamar rediyon shi mana kunne na amsa kuwa haka to ga wani Aliyu Musa Umar a Facebook live mm-hmm. yanzu haka da yake bin mu yace wannan doka ta yi daidai mm. to amma ina da tambaya wannan gara basa oh ce wannan maki irin wancan ne eh. na dan gari ne kowa eh, ne to ga maran faɗi mm. na sakon Marwana mm. Abubakar Darma yace dukkanin abin da manya suka hango wallahi yaro ko ya hau tsauni baya iya hango shi a mm. nawa ayin wannan doka za ta yaya kallaban abin da ke hana matasa yin aure mm. amma a lura ya kamata a kafa kwamitin sa ido don gano ko tabbatar da auren uh, auren ya dore ya dore eh, eh, kuma ya rika da um, ta shigo mm, kar ya shiga kar a samu matsala da to ga wani a Kaduna salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to da muke magana a Kaduna muna magana da Muhammad Kabir Modibo Hanwa to muna jin ka Muhammad Kabir a gudunmawa na a wannan shiri na ku shine duk mm. matashin da yake nisan ya dace wannan garabasa to a duba zurfin ilimin su bangaren addinin musulunci mm. me yasa ne akan zai sa mm. mutum ya rika amana nan kuma ya kiyaye wannan ya gane cewa ba wai garabasa bane aure shi kauta ne na ubangiji wannan haka insha Allah to mun gode sosai kabira hawa mun gode kwarai To, uh, masu sauraro manta shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen wasu na murya Amurka a Washington DC. Lamba kuma da ake samun mu a kanta yau ita ce zaun dan kara maimaita mana alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kiran daga Adamawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. to dan mutan adamawa ya ko ta sauka ko ya sauka alaji <laughs> <laughs> eh, to ga fa sakonni nan tururu kuma a shafin facebook ma da facebook live din mm-hmm. da sauransu eh, to wane ne adamawan ya sake dawa hello hello adamawa to adamawa fa shi ma nan yayi batan ku. ga shi layin kuma yana shu amma ba ma jin shi mm. eh, to ga wani yusuf khalil ya ce rangwamen sadaki yana haifar da aure mai albarka da zaman lafiya salamu alaikum ai a kaduna wa alaikum salam usman mm. yaran nan ne ya dawo to wanne a ciki yaran nan na garin samu na kalera local government na ramai su na ramma to na ramma ka kai wa wasu babakere kenan <laughs> kai ka dawo ba babakere in ana wannan shiri mu kullum muna gindin rediyo ne saboda mu ji abin da zamu karu to to to to sharp sharp ta gayu a sharp sharp din mm. a takaice kawai mm. wannan abu ya yi daidai amma a yi lissafi ni ina so a lissafa a ba mace fahimci da kyau da kyau kar ka aure mace wai kawai ka saki ni sakin mata ne da ake yi yawa shi ne yake damuna Usman wannan gaskiya ne eh, kawai in aka rike macen duk ko ma ka'idan nawa aka aje mm. to in aka rike macen a rike tafa kaman gol kara ya sakaci haka yake a saki mace kawai tashi guda mutum ya saki mace tashi guda a kyale shi musamman ya san aure ya yi araha to mun gode na ramma bari mu sake koma kaduna da a jihar kaduna wani ne kuma muka sake samu suna na lawal na lawal daga kamfanin fate jaji lawal na lawal kamfanin fate jaji ya sa ayuba chicago na kamfanin fate masu nama yana da lafiya ɗauki kagon nama to a ce ina gaishe shi to muna jin ka me zaka ce a game da aure kar shi ma ya tafi ka ce na ce kar ya tafi dan eh, batta ya gaya mun ra'ayin ya gaya ra'ayinka <laughs> insha Allah zan gaya mashi to me zaka ce Um, gaskiya abin da ya kamata kamar wanda ya sauka daga baya ce kafin a bada aure ya kamata a yi examin din mutum akan addinin shi ma. Mm, a bincika. Eh. Mm. Ba wai a yi abin kai tsaye haka kawai a ba mutum ba. Eh. To misa ka eh, kake ganin ya kamata a bincike addini? Mm. Ya kamata a yi bincike. Eh, to mun gode sosai lawal na lawal bari mu je Adamawa. Wane ne Adama? Salamu alaikum. Yawa. Wani ne mai addini daban pasto ne. Eh to, ai addini ne yana da muhimmanci. Barka da shigowa pasto. Eh. To, gaskiya abinda na sani da abinda mutum yakan same shi da arha wani lokaci mm. baya kan rike ta da muhimmanci. Mm. Mm. Eh. Na abu na biyu kuma ko bisa ga addininmu ya kamata idan za ka auri mace ka aure ta da zuciya za ka rike ta riko na tunanin tsoron Allah cikin zuciya. Mm. Yawwa, to ka ce eh, pasto wane ne? Ka ce, to ai kadan kawai sai eh, a sake bane. Yawwa, ko kadan rage rediyon ka. ne kuma Allah ya baya barin irin wannan. Akai, ke rediyon ka ce take dan kuka amma ka ce pasto wane sunanka daga ina? Sunana pasto Isuwa daga Adamawa. To, To zan lalibe ka in kana shafin Facebook saboda kila wata rana za ka yi mana amfani a cikin shirin yau da gobe. To shi kenan na eh, gode. Kana Facebook ko? Ah, ban bude su ba facebook ba to mu ka lalibe mu sai ka mana sako sai mu gani ko sai ko ta email din mu mm. insha Allah na gode ban san ce ka bamu lamba ka ka a dame ka kan <laughs> karka watsa ta a duniya mun mm. <laughs> ah, ga iya bayarwa ba damuwa o oh, to in ka iya ba mu gaskiya To na gode. Yawwa, to mun gode sosai. Mm. To ai a nan eh. za mu dakata saboda lokaci ya tafi eh. Eh, saboda fasto in muka karɓi lambar ka akan duniya iska. <laughs> Kowa za fara mm. kiran shi gaskiya. Flashin ma ishe ka. Mm. To dai Usman dai kun dai ji kafin dai kafin mutane su fara hanyar zuwa lambar ta su making sure fa. Su tabbatar ko mana iya faruwa na doka. Iyaye ah, su su rike matar su kamar gwal. Iyaye da ƴan mata ƴan sami na ido ba. <laughs> To masu sauraro kuna iya tuntuɓar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. madadin Maryam Bashir Bagaji da Safina Sada dangi. da Ibrahim Jarman wanda ya haɗa mu da ku ta Facebook Live Jill Lazarus Gresham ita ce wadda ta jagoranci shirin sa injiniyan mu na yau da kuma ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC Muryar Amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci